basira a ba Allah ne bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ya yan uwa al'ummar musulmai muna muku fatan alkhairi yau alhamdulillahi muna tafa da wayansu shawarwari masu girma wanda allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sanya wayannan shawarwari su karɓu a hannun al'ummar mu alfarman manzo da iyalan gidansa magana da muke tafi da ita shine lalle kamar jaddada kira ne da shawara da malam isa wasagu ya bayar da shi kwanaki akan lallai ya dace ya cancanta 'yan uwa a dage da aurar da yara musamman mata to lallai wannan shawara ba ta tsayo iyakan mata kaɗai ba ina ganin har kan samari ma ga baki ɗaya don ya kawo shawaran yake cewa ya kamata a ce ma masu mata ɗaɗɗaya su ƙara masu mata biyu ma <laughs> ya kamata su ƙara saboda yawan 'yan mata da muke tare da su ya ce in ka shiga gidajen mutane ka ga yara saffa sun kai mustawan aure ga babban yayansu nan a gida bata tafi ba bayanta akalla akwai mutum biyu ko uku waɗanda suke jiranta su ma Eh, sun kai musu tawon auren amma ba a aurar da su ba kuma iyayensu ba wai ba sa son su aurar da su ba ne wallahi maneman ne sun isa fito ko ko in ana neman ba za a yi neman da gaske ba sai a dinga yin wani haka haka haka haka to duk abin da ke faruwa shine rashin sana'a ingantacciya a wurin samarin nan inda samari za su dashi su dage su kama harkokin sana'a na hannu ne ko ko aikace-aikace da dai zai sababa mutum ga yana samun wani al'amari da ya yi kyau sa'annan su kuma ɓangaren iyaye ya dace a duba a ganin lallai a yi zama da'irori da halƙoƙi lallai ya kamata a saukar da mustawan aure na nufin sadakin aure dubu ɗaruruwan nan da ake sawa a rage shi a dawo da shi ƙasa to sai samari zai iya samun su yi auren nan ko da ko za a iya zuwa a yi ta iya ne a ce sadakin wanci naira dubu ɗari kaza wal kuma a haƙiƙatan kuɗin sadakin shine dubu hamsin wannan ya wadatar so ku yi dubi ku gani allah subhanahu ta'ala ya ƙaddari mun samu tilin shahidai a zaria da nan abuja da sauran wurare daban-daban wanda majority masu yin shahada nan zaka samu samari ne wanda idan sun yi shahada nan mutum ya tafi shi shi kadai bai bar kowa ba babu wani mai mai addu'a sai familinsa kuma lokaci ba lokaci manta ma ake da mutum amma idan aka ce mutum yana da yaronsa na kansa kullum ba zai manta da shi ba insha Allah tabaraka wa ta'ala domin amfanin ma auren kenan in kai aure ka haihu in ka rasu ko ka yi shahada Allah subhanahu ta'ala zai sa wannan yaro dinga maka addu'a amfanin tanadin ɗaki nan so mun samu tilin shahidai sun tafi duk a matsayin ba masu iyali ba akwai hadisi da na karanta a cikin bihar anwar maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ku yi aure zan yi alfahari da kuran tashin alkiyama zai zo ya kasance yaro zai zo ya tsaya gidan aljanna bakin kofa ya ce shi fa lallai ba zai shiga aljannan nan ba sai tare da iyayensa kaga idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mutum ya aure ya samu yaro yaro din nan ya samu shiga aljanna kaga zai jawo hannunku ko ba haka bane yana da kyau a yi dubi akan wannan al'amarin da ya shafi lalle auren nan a tsaya a kafa kwamiti kala-kala daban-daban wanda za su zo su zauna mushkilolin da ke faruwa me yasa ma tukun samarin ba sa yin aure me yasa 'yan matan kuma ga sunan tuli da yawa me yaya za a yi halala wannan mushkilan samari wasu ba da sana'a yaya za a yi a samar musu da sana'o'i ko ya za a yi a yi abin da zai cancanci muga dai mun rage wannan tulin 'yan mata da ke tare da mu wallahi idan baka sani ba kai bincike ka gani da'ira da'ira in ga tulin yan mata da ake da su sun kai musu samun aure kuma suna son auren ba wai ba sa so ba amma samarin babu abin yi babu in suka dinga tunawa da shi kuma kudin auren da ake tilawa sai ka ji mutum ya fara ce maka aifa lallai fa ba zai iya yiwuwa ba yanzu ina da mushkiloli ga kudin yin laifi ga kudin yin kaza ku sani mu addini muke yi da kaɗan da mai yawa duk za mu iya amfani da shi allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare ita yadda malaminmu a cikin wannan al'umma domin shirye da wannan al'umma din to ya kamata mu nuna mata kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan wato abu da zai sabbaba al'umman nan za su fahimce mu su karan kansu kun gani suke ɗabbakawa irin kano kaduna zare da sauransu ga yarinya har ta yi digiri ta gama amma sadakin ta ga ce dubu hamsin dubu kaza samari sukan yi aure sukan dage su yi amma muku sai ga saurayi ya fa shekara talatin talatin da biyar amma bai aure ba lallai ya kamata a yi dubi wannan abubuwan a zo a rage shi sai ka ga da'ira sai a fa shekara ko wata yankin sai ga abu watanni ma ba ga an aure ba tsakanin brother da sister sannan ko magana na ƙarshe shine lallai yana da kyau barazu ku tsaya ku yi dubi a dinga yin aure a cikin mutum ya daina hangen wato ama wannan sista ki tsaya ki dubi wato brother mu yi aure a cikin mu yafi amfani yafi wannan ka wato kubuta da kullum ka dinga mutane ta kiya familin wancan da sauran sunna sa'annan iyaye masu ɗaukan 'ya'ya suna ba mu amawa lallai ya kamata a yi dubi za mu yi bidiyo da musamman akan wannan mushkila ɗin lallai akwai maganan su da take cewa da mutum ya ɗauki yarsa ya bayar da ita ga ba'ame kamar ya ɗauki wuka ne da ba cikinsa lallai haka bai dace ba a cikin mu ya kamata mu tsaya mu yi wannan al'amari kowa da ya ga irin halin da muke ciki in ba mu tsaya mun yi a cikin mu ba to ya za ya ake so a yi muna so ne mu ga mu koma mu auren amawa lallai wannan ba tsari ba ne kuma mu a matsayin mu na 'yan uwa dole ne mu tsami dubi akan wannan mu sani addini muke yi dole ne mu tsaya mu gyara da fatan wannan kira da muke yi allah subhanahu ta'ala ya karba ya sanya kuma al'umman su ji a yi gyara da'irori su dubi su gani ina nufin wakilan 'yan uwa na yankuna daban-daban su tsaya su dubi su ga abin da ya dace samarin nan da suka yi yawa ya kamata a duba me ya sababa ba a yin auren nan sa'annan in aka yi auren nan a ce mutum gashi nan ya tafi shahidi ga 'yan sannan wanda in yi taso zai ci gaba da mai addu'a ya fi daɗi ya fi kyau ya kamata mu san musan wannan duk muna burin Allah ta'ala ya azurta mu da wannan shahada din amma mai in kana da wanda ka ije yake maka addu'o'i to alhamdulillah abu yayi kyau wakilai na 'yan uwa su tsaya su dubi 'yan mata da suka yawa a list ɗin 'yan mata ga muna da 'yan mata kaza da kaza da kaza duk wanda ta aure a cire ta ita wannan alhamdulillah an gama da ita wanda kuma bai yi ba sama a duk gidajen barazu a dinga bincika wa'anda suka kai ya kamata a yi wannan a kafa kwamiti kala-kala domin taƙiƙin wannan musamman muga allah ta'ala ya kaddara duk ana ta rage wa'annan abubuwa a cikin mu bi ma'ana rashin wannan aure din allah ta'ala ya mana fata yi mana buɗe nan nake cewa wasu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu